karfe biyar agogon najeriya nijar kamar chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe hudu agogon ciyu da na gana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalabo akan mitoci 16 gajeren zango abdullahi isa Jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci. Za mu je jihar Borno Najeriya inda za ku ji cewa wasu mata 'yan kunar bakin wake da ake kyautata 'yan Boko Haram ne dauke da jigidar bama bamai suka tarwatsa su Yayin da kungiyar tattalin arzikin kasashen mace Afirka ECOWAS ke sanar da wani sabon shirinta na samar da wata runduna ta musamman da za ta yaƙi ta'addanci. A Faransa kuma da wasu wasu ƙasashe a yankin turai an samu mutuwar mutane bayan fuskantar tsawa da guguwa da ruwan sama kamar da bakin kwarya sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su musuma da tarayyar najeriya inda kuka cewa wasu mata yan kunar bakin wake yan kungiyar boko haram dauke da jigidar bama bamai suka tarwatsa kansu a yankin goza da ke borno wanda ya kuma yi sanadiyar mutuwar mutane 18 an shi karar fashe-fashe da dama a garin 'yan lokuta bayan haka ne hukumar baya da agajin gauga ta shahar borno sai kenan ta tabbatar da mutuwar mutanen barkindo saidu shugaban hukumar ta sema na yankin ya bayyana haka ne a wani rahoto da kamfanin dillancin labaran najeriya nan ya samu cewa mutane 18 da suka hada da mata da kuma maza da yara ƙanana ne suka rasa rayukansu jamin ya karasa da cewa harin farko da wani dan kunar bakin waken ya kai ya faru ne a wajen bikin aure yayin da fashewar ta biyu ta faru ne wajen zana'izar waɗanda suka mutu yayin da wata 'yar kunar bakin wake ta shiga cikin jama'a a najeriya dai gwamnatin jihar zamfara ta ki amincewa da naɗin ɗaya daga cikin sabbin sakatarori na dindindin da gwamnatin tarayya ta naɗa fadar shugaban ƙasa ta sanar da naɗin maryam ismail kashiro da wasu mutane bakwai a matsayin sakatarori na dindindin a wata sanarwa da ta fitar a ranar juma'a da ta gabata har yanzu dai ba a kai sabbin waɗanda aka naɗa a ma'aikatan gwamnatin tarayya a hukumance ba sai dai da yake sanar da wannan naɗin mai magana da yawun shugaban kasar a jure injilali ya bayyana cewa waɗanda aka naɗa za su cike guraben da ake da su a yanzu kuma da kuma waɗanda ke gabatarwa a wasu jihohi da shiyoyin siyasa a cikin manyan jami'an gudanarwa na ma'aikatan gwamnatin tarayya ƙungiyar sa ido da kuma tabbatar da adalci da kuma kare hakokin tattalin arziki wato serap ta buƙaci olayemi cardozo gwamnan babban bankin najeriya cbn kenan da ya yi bayani dangane da wasu kuɗaɗe da suka silale kusan naira biliyan ɗari ƙungiyar ta fa wacce ta yi wannan kiran daga ɗaya daga cikin jami'an jami'anta kwalawale uluduware ya fitar ta ce zarge-zargen na kunshe ne a cikin rahoton shekara na baya-bayan nan da babban mai binciken kuɗi na tarayya ya buga a kuma ta buƙace shi da ya bayyana inda aka ware naira biliyan bakwai da dubu ɗari biyu da aka ware domin gina reshen babban bankin tarayya wato cbn a dutse da wasu ayyuka daban-daban da aka kaddamar ƙungiyar tattalin arzikin ƙasashen macen afirka wato ecowas ta sanar da wani sabon tsarin ta na samar da wata runduna ta musamman da za ta yaƙi ayyukan ta'addanci ministan tsaron najeriya muhammadu badar abubakar 'yan lokuta bayan kammala taron ministocin tsaro da na kuɗi na ƙasashen yankin a abuja ya sanar da haka a cewar badaru E, za a samar da runduna da za ta iya kumshe dakaru dubu biyar a waɗanda akalla ke buƙatar ko ko aikin ke buƙatar akalla kusan kuɗi dala biliyan biyu da dubu ɗari biyar a duk shekara najeriya wacce shugabanta a halin yanzu yake shugabanta ƙungiyar ƙasashen yammacin afirka ta dage cewa babban aikin da rundunar ke da shi na jira ba zai kasance a hamɓarar da gwamnatoci da suka biyo bayan juyin mulki ba illa yaƙi da ta'addanci. shugaban jamhuriyar demokradiyyar congo felix tshisekedi yayin jawabi a yammacin jiya asabar ya yayin bikin cika shekaru 64 da samun yancin kai yana mai bayyana cewa abin da ke faruwa a kayabayonga kayini da kauyukan da wasu wurare da suka hada da lubero da kuma yankunan rusuru ya zama babban cin zarafi ga 'yan kasar da zaman lafiyar jama'a kasar gabaki daya jajirtattun sojojin kasar na kan gaba kuma tare da su za su yi nasara a cewar shugaban kasar biyo bayan labarin kama wasu ƙauyuka da 'yan tawayen m23 suka yi ana ci gaba da ba hamu ta iska tsakanin 'yan tawayen da kuma dakarun kasar ta kwango a ƙarshe dai a kasar gabon shugaban majalisar sojin kasar janar bris olingi ingema shugaban riƙon ƙwarya a wani mataki na kawo ƙarshen miyagun ɗabi'u da suka haɗa da furta kalaman ɓatanci nuna ƙabilanci da ke ci gaba da ƙaruwa a wannan ƙasa ya bayyana cewa gwamnati za ta yi aiki kuma doka za ta murkushe duk masu miyagun ɗabi'u da kuma ke assasa irin waɗannan miyagun ɗabi'u a ƙasar ta gaban wanda hakan ba zai kawo zaman lafiya ba ga baki ɗaya ya sanar da haka ne a yayin taron manema labarai da kwamitin riƙon ƙwarya da maido da martabar ƙasar wato ctre ta yi shugaban ƙasar yana mai jaddada goyon bayansa ga ƙungiya da kuma hukumomi da ke aiki domin kare hakokin bil'adama. sai mu je ga shirinmu na gaba.